dan adam da kuɗi. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke nazari kan sha'anin kasuwanci, masana'antu da kuma tattalin arziki. Sunana Ramatu Garba Baba. A Najeriya yanzu haka, ƙarancin ƙananan kuɗaɗe na Naira na haddasa matsi a hada-hadar ciniki, musamman ga 'yan tireda masu shaguna da sauran ƙananan 'yan kasuwa. Ƙarancin takardun kuɗi na Naira goma ko ishirin da hamsin da ma Naira ɗari ɗaya na ci gaba da kawo matsalar samun canji a duk inda ciniki ya fada, wato tsakanin mai saye da mai sayarwa. a kuwa wuraren da aka yi sa'ar samun waɗannan ƙananan kuɗaɗen to za ka tarar cewa ko dai sun yage ko kuma suna wani yanayi marasa kyau a lalace. To ko menene ya haddasa ƙarancin waɗannan ƙananan kuɗaɗen da kuma tasirin ko illar hakan ga tattalin arzikin ƙasa. abinda shirin na yau zai mayar da hankali a kai kenan. kimanta a girman wannan matsala ta karancin ƙananan kuɗaɗe a hada-hadar ciniki da farko mun tuntuɓi malam uba ibrahim shu wani ɗan kasuwa mai shagon da ke cikin garin Bauchin Najeriya ga tattaunawarsa da wakilinmu Shehu Saulawa. Wannan na ɗaya daga cikin babban matsalan da muke fama da shi rashin ƙananan kuɗi a hannun ƙananan 'yan kasuwa wanda hakan yakan kai ga matsala ma ciniki ya gagara saboda rashin canji za ga mutum ya zo da ɗari biyar canji duk sai a zaga a rasa saboda haka sanadiyan haka sai ga an kasa zartar da ciniki ya tashi saboda haka wannan abu gaskiya kamata kuma waɗannan ƙananan kuɗi ne kanana abin da ya shafi naira hamsin naira ɗari naira ɗari biyar ɗari biyu in ma ka zo ka samu canjin za a ga wata ta kece gida hudu wata ta kece gida biyu wata an manna mata shalitef an ce sa wannan karancin kuɗi ya haddasa waɗansu shiga wani yanayi na kasuwanci cewa suna tattara eh, kananan kuɗi hakika hamsin da ashirin da hakika wannan yana ɗaya daga cikin wasu ma sun mai da shi ya zama kaman kasuwa sai su tara shi sai ka ɗan ƙara wani abu kananan kuɗaɗen in ka je canji sai ka ɗan ƙara wani abu saboda ka saboda ka samu canji in kuma ka je banki canjin ya gagara sai ka je sau goma ba za su baka kananan kuɗi ba kai kuma harkan ka duk na karamin kuɗi ne wani dai zai maka cinikin ɗari wani hamsin wani ɗari to wajen canji fa sai a ciniki ya gagara a wurin duk wani karamin ɗan kasuwa canji na ɗaya daga cikin abin da yake ɗaga masa hankali na ƙananan kuɗi Don sanin dalilan da ke haddasa ƙarancin ƙananan kuɗaɗe a hada-hadar cinikin ƙasa, Dr. Bala Suleiman Dalhat mai fashin baki kan tattalin arziki a jami'ar Abubakar ta Balewa da ke garin Bauchin Najeriya ya yi wa wakilin mu bayani kamar haka. A yanzu kuɗaɗen da ake amfani da su wajen sayan kayayyaki a cikin ƙasarmu darajar su ne faduwar was sai kasance abin da zaka sayi shi yanzu aka ce masa kwandala naira guda kenan kusan ba abin da zaka je kasuwa ka sami haka kuma ita wannan naira biyar da kusan babu abin da zaka saya yanzu da zaka je ka sayi cingam ko cakulet ko minti ko ka sayi wata alawa a naira biyar kusan yanzu ka ba naira goma ma ba za ka samu gidan naira goma ba cakulet ba ka samu mai kyau naira goma reza da kake ganin yanzu amma naira ashirin ne saboda haka abin da za a saya da ƙananan kuɗaɗe naira goma naira biyar naira ashirin kusan babu su ne mafi karancin abin da zaka sai yanzu ko biskit da zaka sai wa danka sai ka kashe abin da kai naira hamsin amma da za a koma kan tsabar kuɗi saboda su sun fitar da akan takarda yanzu misali ita wannan naira ɗari da ake kira centenary issue wannan sabuwar naira ɗari din kaga tun da ake kama Najeriya ba ma taba yin kuɗi wanda yake baya da kima irin wannan ba ba wai darajarsa a kasuwa ba amma yadda aka yi shi da ya shiga hannunka cikin ɗan lokaci kankani sai ka cewa ya yage an sanya mishi salatif ko kuma sanya mishi gam ko kuma da ka taɓa shi maimakon irin wancan polima da bakin mai ba kaɗan da zai taɓa shi ko manja ba za ka iya sharewa ita wannan yana kama sai steni ɗinsa sai ya zama manne a jikinsa don haka kusan duk inda ka ga wannan naira ɗari za ka same ta a lalace take sannan idan ka dubi ɗabi'ar mu ne ba mu da mutunta ita naira ɗin kanta za ka samu mai sana'a ko manja yake sayarwa ko mai sayar da nama kai kowane mutum ma da yadda yanayin hannunsa yake haka zai karbi kuɗi kuma haka zai tusa cikin karamin aljihu ko kuma ya tura cikin rigar mama to wannan shi ma yakan galgala naira ya kasance ba a moranta yadda ya kamata ko da yake ana danganta wannan matsala ta karancin ƙananan kuɗaɗe da hauhawan farashin kaya akwai waɗanda ke ganin al'adar 'yan Najeriya ta wulaƙanta takardun kuɗi da rashin tattalin ƙananan kuɗi kamar Naira 20 ko 50 wato waɗanda aka fi mu'amala da su a ciniki da kasuwanci shi ma yana taimakawa wajen ƙara kawo ƙarancin samun canjin waɗannan kuɗaɗe ga dai ra'ayin wasu magidanta da kan je kasuwa domin buƙatu na iyali. To sunana dai Aliyu Jibo. a gaskiya wato wannan ba karamin al'amari ba ne naira kai kanta yanzu haka naira ɗari biyu ma banda na cancan ƙasa idan ka je ciniki da su sai ka yi awa ɗaya wani a wani wajen kana jira a baka canji ko ka je ka nemo ko wani je ya nemo ya baka yakan faru ma sau da yawa ma kai ka yafe saboda kana sauri za ka tafi kuma waɗannan ƙananan kuɗin nan su ne ainihin arzikin talaka talaka ya fi samun su da wuri kuma zai hada hada su da wuri sunana mu'azu umar hardawa ƙananan kuɗi ka yanzu ai kusan sun zama matsala a wasu lokuta ma in har an same su da kyar zaka ga digaggu ne yawanci in an baka ma ni kana kyamar ma sanya shi a aljihunka saboda kuwa ba mamaki wani abin da za ka yi amfani da shi ko na abinci ya zo hannunka ko kuma kai ka rike wannan kuɗin ka je ka zaka gudanar da wani abu ka ɗauki wani abu kamar su goro ko makamancin su ka ci sai ka ji baka jin daɗi don haka ƙananan kuɗi a yanzu gaskiya sun zama matsala kana ji kana gani idan idan ka je kasuwar kai a zaman ka na dan boko ma wani abin sai dai ka yafe canji in ya kama ka kamar yanzu ka ba da naira dubu za a baka naira hamsin ce babu canji ko za a baka arba'in in ka ga ma wanda aka baka ma lalatattu ne kawai sai ka ga gara ma shi yasa ma za ka ga akasari ƙananan al'amura suke ta ta'azzara. To ko menene illar da ke bayyana a tattalin arzikin ƙasa kan wannan matsala ta karancin kananan kuɗaɗe a hada-hadar ciniki ina kuma mafita har ila ga Dr. Bala Suleiman Dalhat masanin tattalin arziki da ke jami'ar Abubakar ta fa balewa a baucin nigeria. Babban abu shi ne da ban a ce kasashen kasarmu za ta miƙe wajen abin da ya kira productivity shi ne kusan komi ya kasance a kasar mu ke yinsa to sayansa zai sauki. Ai idan kuna yin abu a kasar ku shi ne kuke samun kaka. Mm. Idan aka samu kaka to lalle za a samu saukan farashi in samu saukan farashi kuma kuɗi kanana za su yi amfani amma a halin da ake ciki yanzu kusan da yake exchange din da manyan kuɗaɗe ake yi kuma abin da za a exchange yana da yawan gaske idan aka fita da waje za su yi wani abu shi yasa kananan kuɗin ba su da kima a halin da muke ciki a yanzu. ban da rashin ma kima su a kasuwanci kuma ana samun karancin su za ka ga cewa ciniki kan naira hamsin ko kan naira ashirin sai ciniki gagara to ai su kansu gwamnati yanzu ba bugan suke sosai ba saboda ai an san da cewa transaction ya fi yawa ne daga kan naira ɗari biyu zuwa sama hada-hadar yawa hada fi yawa daga tsakanin naira ɗari biyar zuwa naira dubu ɗaya ai kusa abin da zaka je yanzu abin da zai kasance kamar na household in banda kayan abinci babu abin da zaka je ka same shi na kasar naira ɗari ɗin kusan duk abin da shafi kamar kayan spare na mota ko na electronic ko na sutura duka multiples ɗin ɗari biyar da dubu ɗaya ne shi yasa ƙananan 'yan kasuwa suke shan wahala wanda zai zace bashi magi na naira goma ko na naira ashirin idan aka zo in ya bada naira ɗari ƙasar da kan canji sai a ce an fasa ko ya zo sayan ruwa a fiya wata ya ce gashi a bashi na naira ashirin gashi naira ɗari ko naira hamsin an gwambace a fasa cinikin saboda babu kuɗin da za a bashi canji sai dai kuma idan bai yi naira sanin naira hamsin ba amma ya ba naira hamsin dole ke naira hamsin amma in ba haka ba ƙananan kuɗin kusan babu su gwamnatin ba ta kamar wannan yana za a ce yana shafar tattalin arziki musamman a bangaren matakin ƙananan 'yan kasuwa mummunan shafa ma ai tattalin arziki idan ya kasance masu sayan abu na naira ishirin ishirin ishirin sun zo kamar sun uku biyar kowa ka ce mishi tafi ya shafe ka ya shafe ka kai ba ka rage ka rage sai abin da za ka sayar ita kuma gwamnati kuɗin da take kashewa wajen buge-bugen kuɗin da za su mai da shi yadda zai zama in aka buga mai yawa aka ajiye shi zai ta zai ta sakulitin zai shiga cikin kasuwa ba tare da an sake daukan wani lokaci an buga ba to zai taimaki tattalin arziki amma kusan duk lokacin da ka je kasuwa yanzu kuɗin sabi kake gani za ga sabuwar ɗari biyar za ga sabuwar naira dubu za ga sabuwar naira ɗari biyu mhm. to kuɗin da ake kashe amma ƙanana kuma ƙanana kuma su da suke su kamata sun fantsama cikin jama'a to saboda kusan babu abin da za a saya da su mm. sai zama babu su a cikin kasuwan kuma ya shafi tattalin arziki matukan gaske saboda kuɗin da ake kashe wa yana da matukar yawa mm. wajen wannan buga kuɗi din mm. kuma babban abin da ya kamata a duba shi ne ya kamata kamar ta babbar banki ta dubi cewa masu ƙananan sana'o'in su ba su damar da su dinga zuwa cikin babban banki suna yin canji mukaddara cewa karamin dan kasuwa duk lokacin da je shi da misali kamar naira sa dubu biyar sai a bashi naira ishirin ishirin na naira dubu biyar da ajiye saboda masu tambayar canji. Madalla masu saurare duka-duka a nan zan dasa aya sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. a madadin wakilin mabaucin Najeriya Shehu Saulawa da ya taimaka kwarai wajen haɗa wannan shirin sai kuma jami'in da ya sada da ku Mustapha a DBC. Ramatu Garba Baba ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya.